الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ذاك يا قريس ولا wani dalili za mu amsa tambayoyi insha Allah na baki kamar yadda muka jiya کوییم و میتونم تمرکز کردم که زیادیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم اشتباه میکنیم kuma shi ma zai iya mata waye manzala ta sama yana wanka tare da tare da matansa dama illan shine a ce ko zai ga al'auranta ita za ta ga al'auransa kuma ya halatta shida manzala sama ya ce yi auren aurata ka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk kace al'auran ka da duk gani sai dai mata ka. ko kuma koyon ganka ta tun da ya halatta ta ga al'auran ka kai ma halatta ka ga al'auran ta ba matsala bane don ta maka wankan janawa ko kai ka mata na alaikum salam na Mm-hmm. mm-hmm. jikokin ‘ya’yan wa ok 'ya'yan wannan 'yasta mace da ta rasu jikokin ne za su gado idan magada suka kare to zaul arham suna yin gado inda ya mutu duk wanda za su gaje shi ba musulmi ba ne kuma musulmi ba gadon kafuri kafuri ba gadon musulmi kamar da ya tabbata a hadisi ingantacce la yarisul muslimin kafir wala kafirul muslim musulmi ba zai gaji kafuri ba kafuri ba zai gaji musulmi ba saboda duk ɗan uwansa gaba ɗayan su ba sa sallah kaga ba su gaje shi ba amma akwai yarsa guda ɗaya da take sallah amma ta riga shi suwa yanzu ƴaƴanta za su yi gado za su yi dama an rasa masu gado to wa'anda suke na zumunci ana iya sa su cikin magada yanzu ƴaƴanta ba ta cikin lissafin gado a asali saboda ba ƴaƴan ba ƴaƴan ba 'ya'yanta ba ne, banu na Banu abna'ina wa na banatuna banuhunna abna'u rijal abna'i ka 'ya'yan 'ya'yan mijinta ne ita matan to amma tunda ba masu ba da su nan ‘ya’yan su za a riba wa dukiya Na jikokin kenan ko jikokin sa na wajen ita mace alaikum assalam amin او ونهوها ونهوها عشرون يوما ونهوها آه. yanzu eh, a nahau kake nema ne ko ma'anar ne ni ban gane me kake tambaya cewa nahau ne bai maka ba ko ma'anar magana hmm. oh, a a kaman biyar mai shi ne ce maka kaman biyar abin da yake nufi kwana goma sha biyar da makamancinsa wato kwana ashirin kenan za ka kara kwana biyar akan kwana sha biyar shiru ne yaman wani abu, kwana ashirin da makamancinsa shi ne kamar kwana ashirin da biyar kenan a ba mislubu ka ce ba yi na hawahu ce na hawu ba yana nufin daidai wa daida ba wato kwana sha biyar da makamancin kwana sha biyar shi ne aka fasara shi ashirin kwana ashirin da makamancin ashirin shi ne kwana ashirin da biyar yawa kaga ba ɗari bisa ɗari ninkinsa za ka yi ba na'am Ta sai waye yana na'am ba da hmm Mm. Mm. Mm. Mm. mm. Mm. Mm. Mm. I mean to farko dai mun sani maganan a taro a raɗa suna wannan babu shi babu shi a musulunci shek usman bin fodi ya ce ya yi usman na kawo shi kuma ya ce bid'a ne cewa ya ce wasu malamin sun halatta to amma yin walima wa suna wato amma haifuwa kai walima duk da cewa shi ma akwai sabanin malamai amma zan ce mafi inganci sunna ne Sau da hadishin izadu ya adukun falyujib Ursun kana a wani hau. kira ɗayan kwalima ya amsa ko an wance ko makamancinsa suna kuma makamancinsa ne sannan kuma da hadisin abin nan imam al-bukhari wanda ya rawaita al-adab al-mufrad muawiya bin qurra lokacin da aka haifa masa dan sa iyas ya tara sabon manzo ma mai walima ya ciyar da su abinci kuma yi addu'a su suka yi shi ma yayi yace a ce amin yace ma bai gushe ba yana ganin tasirin addu'a a jikin a jikin yaron to kaga wani hadisi ingantacce ne shi ma albani ya inganta shi cikin adab al-mufrad wannan shi ke nuna ya halatta a yi walima na suna so da aka zo masallaci ake sanarwa asali maza su ma lokacin da aka haifa masa ibrahim mu'azzam ya masallaci ne ba ake ji an haifa mini yaro na sa masa suna ibrahim kaji daya to don ka faɗa masallaci kaga ba illa ne. sannan na biyu idan ya zo ya raba lemo a sweet kenan kuma ya ce a yi addu'a a matsayin walima ya yi. babu wani iskali a ciki domin walima ba a ce lalle sai ga abin da ga abin da zaka yi da shi ba dan ikon ka ko gurgudun abin da kai kake ga zaka iya yi Kuma da arzikin ka ya wuce nan daga dama ka zo ka raba abin nan spirit in ka dama ka raba abin nan eh, goro in ka ga dama ka zo ka raba abinci in ka ga dama ka zo ka raba karago ko garin kwaki jikeke mai shuga ko menene in abinci ne sai zai tsaya matsayin walima in kuma kana da hali ka zo ka raba kaji ka yanka saniya ko kuma akuya ko kuma abin nan eh, rago duka wannan ba matsala a cikin so in dai mutum ya yi ne da niyan walima ba baka da hujjan da za ka ture masa wannan amma ya yi da niyan ra'in suna cewa suna ne ba zai raɗu ba sai an yi haka ta wannan ya zo da abu sako kamar ta so tun da har yayi bayanin cewa shi walima ya yi kuma ya abin da Allah ya fore masa kenan shi kenan. to amma galibin masu yin irin wannan da sa kullum lokacin da aka masa haihuwa a masallacin nan wasu ba sa nitsuwa ne suna ga idan ba a yi taron sunan nan ba kamar ma sunan bai yi ba kamar wani laifi ne suka yi sai su kasa nitsuwa sai sun zo sun yi wannan to wannan suna bukatar a faɗakar da su cewa fa abun ba haka bane manzala sai sun haifa masa da sanarwa kawai ya ce an haifa mini da Ibrahim Mu'azzam bai tara mutane masu suna duka 'ya'yansa da ya haifa ba inda aka rawaito ya tara su domin domin ainihin ayyadin suna amma in walima mutum zai yi ba za ka ce masa kada ke walima kuma kuma ya ce malam na samu karuwa kai a matsayin ka na liman Allah a sa yaron addu'a sunan sa kaza sai ka ce ayi addu'a Allah masa albarka duk wannan ba sabon abu bane ba matsala don an yi shi na'am amin ina mm akan me zai matsa maka filin na tambayoyi ne <laughs> نعم hmm. uh. hmm. hmm. kudin da ya makale da kwangila kamar bashi ne lokacin da bai fito ba in dai ba ka tamanin fitowansa a cikin shekaran a nan kusa-kusa to ba za ka cike masa zakara ka bari sai ran da ya fito ko bayan shekara goma ne zakka na shekara ɗaya za ka biya za ka cire masa in kuwa kana tamanin lallai da filjai za a biya ka a wannan shekaran to ka haɗa lissafi da ka sai ka cire zakka shi da bashi babu bambanci Mm. Mm. shine a ah, ta wannan kamar ba riban ka riban kudinka ne ai ko bai ko shekara wata zagaya ba ai riba ne to za ka fice musu zakka ai dama abin da war kudinka ya haifar ko bai shekara ba riba ko wata shekara ba na cire mata zakka ba kyauta ka baka ba inda kyauta ya kace to ba dole nan sai shekara su ta zagaya su ne fawaid kenan ake ce musu amma wannan wanda riba ka ci za ka hada da sauran kudinka amin وعليكم السلام hmm. hmm. ina tambayan akuyan da aka dandake dan akuya kai aka dandake aka cire marenansa yana raye shin ya halatta a ci wannan marenan ya halatta tun a iziya ya gaya maka kuma ubina min alhayy daga cikin mushe abubuwa na haramun yake da abin da aka nisan da shi daga raye to da ka wannan kaman ka kama cinyan ragon ne ko akwai dan eh, akuyan ka cire wani nama a jikinsa ka je ka gasa mushe ne in ba yankawa to haka su ma yan gwada mushe ne amma in yankawa aka yi shikenan kuma wannan ya halatta ce ba halatta nan yadda kai tambayar nan mm. Mm. mai ba na jin farko me kace hmm. sai su tsaya ok suna jirawa a to ai suna ce kwaikwayon mai kiran sallah idan ka shiga nafila ana kiran sallah kai ka shigo masallaci za ka yi nafila Ba shi ne kake tambaya wata mutum ya tsaya sai an gama kiran sallah kan yi nafila shi ne abin da ya yi saboda ana buƙatan ka kwaikwayi mai kiran sallan sunna ne shi ma in ka dabba ga wannan sunan kuma sai kai nafila na tsaye sunna dai shi ma sunna ne amma ka ga in ka shiga nafilan ba za ka kwaikwayi mai kiran sallan ba ai in ka ci za ka kwaikwaye shi to yanzu kana abu guda biyu a lokaci ɗaya kenan wannan ba halatta duk da cewa wasu malayan sun kawai za ka iya yi a nafila ka kwaikwayi mai kiran sallah ban da farilla amma man za su ma ce inna fi salati da shugura saboda da ka sallah tana da aikinta in ka shiga iya aikinta kawai za ka ba za ka faɗa wani aikin daban ba ka ba a kurkuwan mai kiran sallah a cikin sallah ko da nafila ne amma in ka zo kafin ka fara nafila aka fara kiran sallah ka tsaya ka kurkure shi akwai sunoni guda hudu wanda ake son ka ɗabbaka su su kai nafilan ka ka kurkure mai kiran sallah ka ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma bayan ya gama kenan wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata al-fadila wa asr maqama al-mahmud alladhi wa'adtahu kaga sunna ta uku kenan ai sunna ta biyu kenan ko na uku kuma kai manzala ta sama talati na hudu kuma kai addu'a saboda ma baina almannan addu'a bainal azanaini mustajaba mustajabun Kana amsa addu'a tsakanin kiran sallah da ikama to kaga ka kwantar da wannan sunan kuma muhallinta ne shi yafi akan kata da nafila sai ka yi wannan sai kai kuma gwargwadon abin da kake bukata ba wani kuskure a ciki amin eh gaskiya ne kama ka yi basira ba za ka kada sai eh, idan liman in ran juma'a ne liman yana kan mimbari aka fara kiran sallah to kai na filan ka kai saboda ba a son liman na abun nan na na na kan mimbari ana me ana nafila in a lokacin ka shigo to kai kuma ba a lokacin ka shigo ba to akan ka shagala da nafilan lokacin da liman yake yake kiran sallah a lokacin da liman yake yake khuduba to gara ka hakura da kwaikwayon mai kiran sallan kai na fila maka a biyun ka zauna saboda ka tabbaka sunnan man da masjid fa rajili hatta yarka raka sannan ka tabbaka sunnan kuma sauraron liman kai abin nan idan liman yana khuduba ana son ai shiru a saurare shi so kaga na juma'a zai zama ya dan bambanta kenan tunda shi haramun ne wasu ma suka tafi cewa yin nafila din lokacin da mai yake hudu ba ko da a ce a lokacin ka shigo to in ba a lokacin ka shigo ko duk malamai sun yi jumla ya halatta ka tashi ka ce za ka yi nafila na'am eh daidai ne ai ka zauna ai kuskure ne da tayyatul masjid dama kar ka zauna sai ka kai na fi da raka biyu to ka zauna ai ka karya tayyatul masjid kenan dama tsayuwan zaka yi yanda fadan tsayuwan zaka yi har sai ka gama farko mai kiran sallah sai kai nafila raka'a biyu sai ka zauna na'am hmm. Hmm. Hmm. daga nan ne in an fara ji in ba lalura ba sai dai in ta kama yau sai dai in daga nesa ne misali amma in ka iso eriyan masallaci to ya kamata ka shiru don kana magana za ka ɗauke wani hankali wanda ke sauraron huduma amma in daga nesa kake kaga wannan ba za a ci ka yi shiru ba domin a nesa kama zo inda ka saurari huduman ba sannan kuma babu wanda za ka cutar lokacin da kake magana amma in dai ka riga ka iso ko da kana tafiya ne kana son ka je ka jera safo a wani wuri to bai kamata ka yi magana ba na'am alaikum assalam a yanzu kai ba fahimci tambayan da wani a ita riba ba inda uwar kudin ya shekara Ba ai tambayan san ba kamata ka fahimci tambayan sa mutum ne lokacin cire zakkan su yi sai ya zama na kuma kuɗin su na gida sun makare shi muka ce in yana tamanin za su fito a wannan shekaran ya haɗa a fitar musu da zakka in ko ba tamanin wansu, to ya bari ko shekara nawa ne in sun fito sai ya fi na shekara ɗaya sai to in sun fito bayan ya cire zakafa kenan sai cire musu zakka ko da ba su shekara ba saboda shekaran riba ina bin shekaran uwar kuɗi ka fahimci ba ni

mai da kiwon a cikin kafin tambayan da ka ɗauko kenan eh, mun sha ba da wannan fatan ka gyara wannan su. cewa ya halatta ka cire zakanka kafin lokaci ya yi amma in bai wuce wata ɗaya ko biyu ba iya wata ɗaya ko biyu aka bayar nan ma wasu malamai ba su yadda ba amma wanda suka ce za a iya cirewan suka ce ai babul muwasa ne domin an yi zakka don aji taimako ne to kuma ka kuma bukatan taimakon to za ka iya cirewa kafin wata ɗaya ko biyu amma ba za ka mutu wata ɗaya ko biyu don mu samu wani malami ya fi fi da wata ɗaya ko biyu ba ka fahimta yawa in ya wuce wata ɗaya in dai bai kai wata ya wuce wata ɗaya ko biyu tsakaninka da lokacin ba ka cire ba sai ka jira sai mai tambayanka ya ce ya ilimin sai ga maka ya ilimin sai ga maka sai ka bashi uzuri eh amma ina son fahimci wani abu daga wurin ka me yasa ka dauko wa tutiyar zakata da wa tutiyar zakatul mafruba me alakan wannan da tambayanka mm filog na ka samu wannan soshin ma kuma ina ka samu wannan fahimta hadisai ne wannan din sannan kuma ya za a yi don an sa mafuro ba kawai ya canja maka lokuta ai ba da alaka da lokaci kawai wannan ku ba da zakka wannan kawai ka ba da zakka ta farilla daga babu ba maganar lokaci a jiki hmm. so babu kuma ba hadisi ba ne wannan abin da kake kawai. kuma khabirni al iman ne al islam kaga al-islam an tashhadu an la ilaha illa allah wa tuqima as-sala wa tuti az zakah wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayt in salati laysa biha shikenan amma ba hadisin da yake wa tuti az-zakata al-mafruḍa ko akwai shi dai wani tabi ka ka gani sai waye to me ƙarin bayani eh ka da wata tambaya ne bismillah ƙarin bayani me ƙarin hum hmm hmm hmm hmm to in ka lissafi ka ka cire zakka me yasa in ramadan ne fi da zakka ai daga wannan lokacin zuwa ramadan dukiyar ta karu kaga sai ka sake lissafi kenan bayan ka cire ka dai ka bayar to ka cire yanzu ka cire wa wannan na wata biyu in ramadan za ka bada ita ai yanzu ana bin ka bashin wata biyu kenan amma in ka riga ka cire a rajab in ka bayar shikenan ka cire zakka ni shekara ta zagayo sai ka cire a rajab Shi ne shekaran ka kenan ba ka isa ka wuce ramadan ba kuma kwarai da gaske ka canja <laughs> in kuma ka ce za ka yi gaba ka ga yanzu za ka yi gaban nan kuma to akwai wata biyu wanda ba kuma riba ka samu riba wata biyu to su baka ce musu zakka ba kenan ka sallami wannan kuma baka ba da zakkan ba ai baka ce ka ba ai bai halatta ne ka rike musu kuma lokacin cirewan yayi ne da lokacin yayi ne ramadanan ka ne ka cire in baka ba su ba sai ake baka kyauta ba ka ka zalunci talaka ka rike kuɗin su amma bashi ake bin ka ka bayar wannan kuma ka cire lokaci bai yi bane tunda baka ba da ita ba to yanzu in lokacin ya ka sake lissafi ka bayar har da na wannan wata biyu ka fahimci bayani eh a ya tafi mana <laughs> a in za mu magana cewa ake yi za ka iya gabatar da ita wata ɗaya ko biyu ka cire ka bayar shi kenan ka cire zakka amma ba za ka zo saboda ba ka son kai wani alheri ya zo da damuwansa maimakon ka ɗan dubu ɗari ka maka masa zai aurar da ƴarsa to bari da lissafin zakka sai ka lissafin zakka ka ɗau dubu ɗari ka bashi sai a ramadana kuma ka ba da sauran ai wannan wayo ne kawai ka ɗauki kuɗi kawai ka bashi ka maka masa fi sabilillahi sai ka bari a ramadanan ka ka cire ko kuma ka cire gaba ɗaya shikenan ka bayar a lokacin kai waye ina gaya maka yadda mutane suke yi <laughs> ya halatta daga ya ci momi su yi karatun alkur'ani a gidansa sabo ya halatta su yi karatun ƙura'ani su yi addu'a Allah ya kare gidan daga dukkan shari ko da aljani ba sa son karatun ƙura'ani ka zo ka yi karatun ƙura'ani a kori aljani sai ka zo ka shiga kuma a uzu bi kalmatin lahi ta mati mai shari ma kala ba wani matsala a ciki na'am alaikum salam na'am Mm. Ah, to ai ne ce maka in gaɗin suna aka gayyata ai ya zama bidiyan ko a masallaci kai ko ba a masallaci kai ma yawa in kuma walima kai sunan ta walima Mm. mm. mm. kina kana tambaya da in an shiga wata matsala ko wata musiba da ake tunanin za ta tunkari mutane sai a ce a yi azumi uku ba da ai yi da kyakkyawan aiki a yi azumi uku a yi yi da su Allah ya yi mana wannan masifa ba wani matsala a ciki Wasu yi da kyakkyawan aiki duma ne sun yi jima'i a kansa wa alaikum assalam a bari a baka mic tukun a wa alaikum assalam Mm. Mm. Mm. yace yace ya halatta a haifa maka jiya da kuma yau ka suna saboda sama ya sa ɗansa suna mu'azzam ran da aka haife shi kowa shi gari ya faɗa. ai ba ma maganan wayoyin da aka kafin a haife shi ma halatta ta sa masa suna kafin ka aure uwarsa ma ya halatta ta sa masa suna in ka aure ta ce ciki ta haifa, kawai dama a riga an sa masa an sa masa suna ranar sabai suna da alkunya tun kafin mu ce aure baban wani ni ma nayi wannan abun tun kafin ne aure ina da stamping wanda na rubuta Abu Abdurrahman alkunya na kenan kuma da zo ne auren na haifi kana na farko kuma namiji na sa masa abdurrahman sai dai Allah ya sa riga mu gidan gaskiya Allah ya sa amfani mu a lahira so ya halatta ya halatta ka kira abin nan ka sa sunan ɗanka na yawa wa alaikum salam Mm. Hmm. <laughs> ba aya ba ishi yadin malamai ne ai ba karawa kai ba in karawa kai gaya yanzu wannan ka wuce lokacin fidda zakan ka Allah zai kama ka amma ka dan rage ne kaga taimako ne kai kaga akwai bukata ka taimaka talakawa kafin da wata ɗaya ko biyu ka cire zakka me matsala a ciki baki kuma in ka dawo a wannan watan zaka ce ba za ka tafi ga in ka tafi wancan in kaga akwai wata biyu wanda baka cirewa zakka ba kenan ka fahimta Salamu alaikum. Mutum ne ya zo ya samu ana sallah a wuri inda ba masallaci ba. Hmm. Amma yana sahun baya bayan hmm. ba a jin murya ke ba. Hmm. To da liman ya sallami sai sahun gabansa da na bayansa duka sai suka nufi. Kuma baya kallo to sai ya dauka ba a sallan ne ba mm. sai da suka yayi yi rukuku tare da mutanen da suke makwabtaka da shi mm, mm. da aka dago daga hukuku ya ga wani ya dago wani bai dago ba sai gane dai sallan nan liman ya riga da ya sallama hmm. to idan ya tashi yin gyara hmm. sai ya zai iya gyara zai tsago da garkuku ne ya ci gaba da karatun sa na fatiha hmm. idan ya sallame to wani irin gyara zai samu sama shi ko ba jami'i <laughs> bari mu baka amsa ya kai ta biyunka eh. eh, wannan yana faruwa idan ya faru da kai ba wani abun da kai ka yi ruku'un ka yi kaje ka yi ruku'u tunda ka dawo ka bayanci faliman ya sallame shi kenan sai ka ci gaba da sallanka haka dama kana cikin sallanka kuma da niyan sallanka ba wani kabli ba ba kanka ba kabli ai ba wani rakun wanda kai ai kawai sallanka ne ta kare da liman kai kuma ka dauka kana tare da liman kuma dama da ta yanke ta da liman din ma ba matsala bane mhm. sai ta biyu mhm. fa'idan da idan mutum ya idar da sallan farilla Hmm. idan ya gama askar na shi in yana son ya yi na fila sai ya tashi daga wannan wurin ya koma gaba hmm. kuma in a gaba yake sai ya dawo baya hmm. in san da wannan wurin zaman sunna ne ko to bai tabbata a hadisi ba amma ya tabbata Abdullahi bin Abbas na yi sai dai idan muka dauke hadisin cewa dukkan inda kai sujjada ta wannan kasan za ta maka shaida ranar kiyama cewa kai sujjada sai zama shi hikiman canjawa wani ne na ba ka amsa na haka aka tafi bin bas ya ba da wannan amsa lajik amsa mu hmm. Hmm. Hmm. a karanta fatiha ba sallan mai kace ne tukun sallan isha na gane na gane na gane yawa eh. duk wanda ka yi dai ne ko ka bayyana ko ka ɓoye duk da ka yi mm, abin mafi yawan malamai cikawa za ka yi abin nan bayyanawa za ka yi kaga kai yi kenan wasu malamai sun tafi cikawa saboda fagba buta fa mu suna iya zuwa da ma'ana ɗaya ko ma'anar ramawa ko ma'anar cikawan gaba ɗayansu duk wannan mutum ya ba matsala ba ne na'am

yanzu ne ya tashi cire zakka zai cire wa kuɗin kawai shi kenan ya wadatar ko kuma sai ya sake cire na amfanin gona dole sai ya cire na amfanin gona amfanin gona fa za ka kasa goma ne ka bada me kuɗi fa kashi arba'in ka bada kashi biyar ayin kai cire da kuɗi ana bin ka bashin kashi uku kenan za ka dole ka in bu goma ne dole ka je ka sau buhu ɗaya bayar in bu arba'in ne sai ka sau buhu hudu amma in kuɗi ne kuma arba'in za a kasa ka bada kashi ɗaya kaga amfanin gona kawai ka kasa arba'in kashi hudu za ka ba to kaga ba daidai ba ne na'am eh ta ai duk ka ne in sana dubu kake da shi ma jarinka ne ai ba a duba abin nan kasuwan sana'o'inka ai kai ake dubawa jarinka ne ribanka ne shikenan zakatawa kanka gona tsarinsa daban shanu da dabbobi daban ta za ka haɗa na gona da shanu da na kuɗi kowane tsarinsa daban ne yayi na hmm. hmm. hmm. A'a, in dai ka riga ka haɗa shi a jarin kaya shikenan ya shiga cikin uwar kuɗinka kuma ya jawo maka riba. idan ka ce za ka ware to shi kuma za ka ware masa wata shekara ne wannan kuɗin ka cire masa zakka zai waye amma inda a ce wasu abin nan kuɗin suna ajiye gefe ne ka cire wa amfanin gonan ka zakka ka ajiye amfanin gonan a gefe ko ya shekara goma ne ba za ka sake cire masa zaka ba ka fahimta haka ne inda za ka sayar ka ajiye kuɗin a gefe in lokacin cire zakan ka yayi na jarin ka na kasuwancin ka ba za ka cire musu ba sai shekaran su ya zagayo sai dai in ka ga dama sai ka haɗa don ka sauƙaƙe wa kanka ya zama lokaci ɗaya kake cire zakka na'am Abbas

sai ce Khalid kuna sa ne domin sulkensa ma yanzu haka jingina ya bayar don ya samu kuɗi wanda zai kashe Abbas kuma yace zan biya na shekara biyu to kaga wani bashi ne kenan ake biya in kuma na shekara ɗaya ne ake jin sa bashi mazalla ya ƙara wannan wani sadaka ya ƙara a shekara ɗaya ba na nufin ya fi da zakkan shekaran gaba ba na'am wa alaikum salam haramun ne ko yana da addini ko bai da shi ko krista ne ko yahudi ko bai da addini ko bautan kaninsa wani ilimin shi amma namiji ya halatta ya auri kirista ko ba ya duk cewa su din ma kafirai ne na assalamu Thank you. Kure yayin ikama kake son kace. Nan. Eh ya halatta wasu malamin sun ce da kiran sallah da ikama duk abu ne saboda hadisin ma baina kulli azanaini salatun. kaga kiran sallah shi ma an kira shi azan suka ce tunda aka ce mai kiran sallah akwai kure shi to mai ikaman ma akwai kure shi domin dan juma ne da dan jumai lafuzan iri ɗaya ne ɗan bambanci kaɗa ne kaurin ƙarƙa mace salatu ne kai bambanci na'am sai alaƙar fi labarar harakarta a lokacin an hana yin na fi na kafin a asuba kake nufi ba ba a yi domin akwai hadisi cewa idan asuba ta yi babu wata nafila ta yi zakatul fajr za iza tsala al-fajr ne ina ji na manta nafsin hadisi fala salata illa zakatul fajr idan alfijir ya fito babu wata sallah ta zakatul fajr sai dai idan baka yi nafilfilin ka na ba wanda ka saba yi ba da witirin ka duk zaka iya yin su in zaka in ba zaka rasa jami'in asuba ba sai ka zakatul fajr ka jami'in asuban ka amma in ba haka ba zaka rakatul fajr kuma ka zo kai ta wasu na filo ba amfanin da ake ma in kai raka'atul subhi ka shigo masallaci za ka yi tahiyatul masjid ko ba za ka yi ba to kuma kaga dama an ce in ka shiga masallaci ka ka zauna ka yi tahiyatul masjid so za ka iya yin tahiyatul masjid kawai saboda shi ka ba a gida ne kai raka'atul fajr ka zo masallaci ko ba a tada sallama amma ba za ka kai ta wasu nafilin ba kuma dama na'am na'am sallallahu alaihi wasallam ai me ina mm. da ake ci gaba da ka karatunka za ka ci gaba ba za ka koma ba ka bayyana abin da ka siranta ba in ka gama sun kai sujadan qabli amma inda aya ɗaya ne ko biyu kawai ka baka koye inda ake bayyana ba kablin ma akan ka haka ne in ka bayyana a ɗaya ko biyu babu baki a ka don maza su da gangan ma yana bayyanawa amma in ya wuce a ɗaya ko biyu sai ka ɓoye inda ake bayyanawa da kayi rage ne za ka ci gaba da karatun ka ba za ka dawa don in ka dawa za ka ƙara karatun fatiha ne kuma farilla ne ba karawa, so da haka sai kai su ji da kabli saboda ragin da kai na'am kuma salam Ah. Ah. To, za ta iya shiga ma tun da an ce shahidai, amma kafin darajansa ba zai kai na wurin yaƙi ba. Kamahimta? Tun da aka ce sun yi shahada, kaga kenan ai suna da falalan shahada ne. Sura Allah zai azarta su a cikin kaburburansu. to amma shahadan hawan hawa ne wanda ya fagen fama wurin yaƙi ya fi shine ake cewa shahidul ma'araka kaga shi wannan ko sallah ma ba sai an masa ba ba sai an masa sallah ba amma wa'annan shuhada'ul ghayr ghayr wannan shuhada'u ummati da Allah ya faɗa wanda ba na yaƙi ba su kuma ana musu sallah ana musu sallan gawa so kaga daga nan ma ka fahimci akwai bambanci na'am alaikum assalam kan wanda ya buge shi mana kace mutum ne yana tafiya da mashin ko sai fi da kansa shi fasinja ke ne fi to sai wani daga ba zai buge shi shi ne kashe shayi mai ruwan mai mashin kuma mai tuka mashin ai ba shi ya jawo kansa ba ya shafe shi ba na. da gangan ya san cewa yin an ba da ruwan za a mutu da gangan ya bashi ko a bisa mantuwa ko kuma a bisa cewa a'a wannan abu ba matsala ba ne shi ne a tambayan ka to kaga ya kashe shi a bisa kuskure kenan to wannan sun kafara ba kisan gangan ba ne kisan kuskure ne tunda bai san an hana wai bayar kaga shi ya kashe shi kenan da sababin ruwan da ya bashi ya kusa zai iya zai iya kamar ma a ce wankan janaba ta kama shi kuma ga shi ranar juma'a ne sai wankan da niyan na janaban kuma da niyan na juma'a da duk aikin iri ne na da zai shiga wannan kafara ake jinka wannan ramuwar ramadan ya za ka shigar da su sai ba su shiga wannan to da haka kowanne zaman kansa yake yi wannan kafaran nan azumi sai aka ce kai ramadana an ce kai talatin ko inda da tara ka zo ka haɗa a kirgen bai zai fito bayan amma ma ka zo <clears throat> za ka yi sitta shawwal misali kuma kana da ramuwa wai sai ka haɗa niyan na ramuwan shi na sitta shawwal din bai haɗuwa wannan ana son ka samu wata guda don ka samu ladan wata goma wannan ko ka samu shida don ka samu ladan wata biyu ya haɗe maka shekara wannan lissafin ba zai bada wannan ma duk abinda adadin ake nufi to ba za ka yi shi guda ɗaya ka ci biyu ba amma abinda wata hikima ne na tsarki ko kuma na wani lada ne ko kuma a dama ba a son ka zauna sai ka yi nafila ne shi kenan in kai raka'atul fajr ya tsaya maka matsayin ta tahiyatul masjid kuma ka zo ne ka samu ana sallan farilla sai kai raka sai kai yatsun mazi kafin ka shiga sallan farilla kaga za ka shiga to farilla nan da kai ya tsaya maka matsayin tahiyatul masjid saboda hikimar shine kar ka zauna sai yi nafila to wannan din ma nafilan ne ko kuma la ma yayan nafilan kai kai ka yi abin da ake bukata kenan na'am hmm duk ɗaya ne ai da mace ga janaba ga haila ta haɗa su don kaya amma mata za ba su fiska uku saboda za su iya mantawa ko dai ga janaba kama ta sai al'adan ta ya zo ko dai ta yi wankan janabanta a yanzu ta huta duk da al'adan yana nan kuma wankan janaban ya yi in dan in al'adan ya ɗauki kawai sai ta sai ta yi wankan daban sai ta yi wankan hailanta ko kuma ta abun nan ta bari idan ta gama al'adan sai ta yi wankan janabanta daban ta sakin wankan haila kuma daban bayan al'ada ya ɗauke ko kuma ta yi wanka guda ɗaya Shi ne na al'adanta kuma shi ne na jarabanta in ta yi haka yayi amma abun da ya fi shi ne don fita daga mantuwa ta yi wankanta kawai na janabanta in haila ya zo kawai wankan haila ne don za ta iya mantawa ta yi wankan haila ba ta shigar da niyan janaban ba kaga duk salonin da ta yi ba su yi ba ran da ta tina kuma sai ta yi wanka ta sake su alƙunuti da ake raka na biyu kafin sallar asuba ba sunna manzan suna ya yi su abin nan raka a ƙarshe ta asuba ba sunna bane don manzon ya yi ne saboda yi wa wasu addu'a wasu gargaruwa mummunan addu'a kuma ya yi ne na wata ɗaya wata riwaya na wata wani hadisin wata biyu so da haka kanata shaharan zo ala hayy min a al-arab yi yayi alƙanush wata guda yana yi wa wata ƙabila mummunan addu'a ko kanata shahareni yadu ala ri'li waz zakwan ya yi addu'a wata biyu Unutu wata biyu yana yi wa riɗuwar zakawa na mummunan addu'a wannan shine aka samu shi yasa ma aka suka ce ma kana kanutu illa inda nazila baya yin alkanu sai in wani abu ne ya faru to sunna ne kowace bayan sallan asuba wannan ba za ka iya haɗa shi da wa'incan hadisan da suka ce baya yi sai in wata masifa ta faru ko ta tinkari jama'a amma shi hadisin da suka kafa da hujja da shi ma zale kanutu fi subhi hatta faraka duniya da gushe ba yana yin alkanu da asuba ya har rabu da duniya wannan alkanud yana nufin yana kira'a mai tsawo alkanud to ayyu tilul qira'ata yana kira'a mai tsawo har ya rabu da duniya ba alkanud na wannan to amma shi sa mazhaban Abu Hanifa nan ta tafi tayi shi Abu Hanifa ba a alkanu da sallan a mazhaban sa amma mazhabobi guda uku Shafi'iyya, Hanbaliya, Malikiya duk ana yi wataran Imam Shafi sai je masallacin Abu Hanifa a Kufa ya jagoranci su sallan asuba sai bai yi alqanud ba sai ah, ka ce ka ce alqanud sunna ne ya kuma ka zo ba kai ba sai ce ukhalifuhu ana fi habarati in saba Abu Hanifa ina gidansa in saba masa a masallacin sa sai bar wannan tunda mustabi ne dama ba dole bane kar ya kawo makila rikici a wurin yan mazhaban su ce a ah, mu ba mu yi ka zo mana don sama mu sai bai tare da cewa fa Abu Hanifa baya wajen don da Abu Hanifa ya rasu a rannan aka haifi imamu shafi kaga mazuwa da zamani amma dai tunda masallacinsa ne ce shi ba zai saba masa na'am hmm. bidiyo baya zama shaida na cewa a mutum hukuncin zina kama aje suna zina a ɗauke su da bidiyo saka bidiyon ya zama matsayin sai da a musu haddi ba a yi duk waɗannan hotuna na zamani da wasu uwa da su zama alama ne na cewa akwai gaskiya a abun alama to sai a matsa kuma da neman shaidu ko wani abu ko su yi ikirari da kansu su sai lalle sun yi yi musu da haddi amma ba za ka yi amfani da hoto da aka ɗauka ko bidiyo da aka ɗauka shi kaɗai ya zame maka shaida ba saboda mai saboda ana iya har haɗa shi za a iya yin wanda ba na gaskiya ba kuma sai ka gan shi kamar na kuma na gaskiya ne shari'a kuma duk inda ka samu wani ɗan shakka ba za ta da haddi ba saboda wal hudud bi shubuhat eh, haddi da shubuhohi saboda haka ba a kansa kuma malamai suke duk da sunan hadisi akwai magana a kansa na'am kawai ko shi kin wa alaikum assalam Mm. hmm, hmm.

wa ah. to bindiga ne da ka faɗan shi ne wanda nake shakkansa amma mun yi karatun hilar nan baka zo ba ko kuma wani wuri ne ba a masallaci ba a babu sai babin farauta idan dabbar gida ta zauce ta zama kamar ta ta abun nan ta ta jeji bayan da za a yi dole sai dai a harbe ta muka sai ya halatta a harbe ta da kibiya a yi bismillah haka nan idan ta faɗa rijiya bayan da za a fito da ita da rai to ya halatta a harbi ta da kibiya a yi bismillah idan ta mutu sai a je ko yayyanka namanta ne a cikin rijiyan a yi a fito da shi wannan wannan haka ne to amma iskalin biyu ne da ya bindiga kaga bindiga kuma akwai wuta da sauransu to in kaga in wanne yake nufi kaga an hana kashe abu da wuta mutum ma ba azabtarwa da yake wuta sai ubangiji ta'ala shine mai azabtarwa da wuta la yu'adhu bin nari illa kunna sannan ne iskali na biyu shine cewa da ta kubuce maka ka harbe ta a'a a yin ta kubuce kama mota za a yi sake kare ta yankan idan in ta zauce ne ta zama kamar dabbar jeji ba wanda ya sai matsa kusa da ita ko za ta ta guba an rasa yadda za a yi to shine za a yi wannan don ya zama babin lalura amma in ta gida ne ko da ta kubuce akwai inda za a tattare ta a kama ta sai a kare ta yankan ba za mata mu'amalan dabban jaji ba sai dai in ta zama kamar dabban daji baya halatta ba a ba da kima a zakan fidda kai sai in an rasa amfanin abinci din in babu kayan abincin sai ka sai ka kima ka ba da kuɗi amma za wani za ka yi abincin za ka ɗauka ka ba sosai su fi wannan abincin su fi da kayan miya eh, ko kuma ka taimaka musu da na miyan fi sabi lillahi hmm. sai waye alaikum assalam eh. haka hmm. hmm. hmm. sha me ya shafi shi ai ba shi ya tsora shi akan wannan hanyar ma wala ta zirwa ziratun bizra ukhra dan yaron ka je ai aika aika sai muna na ayyuka ba za a ce za a rubuta maka alhakin ba sai in kai ka masa wannan tarbiya in kai ka masa tarbiya mummuna yake wannan aikin to za a kai ma za a ne za a baka wannan alhakin saboda wannan eh, man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamati min ghairi an yanqusa min awzarin shay'a kaga wannan saboda kai ka dora shi a hanyar shi yasa za a baka laki amma kai ka dora shi akan tarbiya to wannan na tarbiyan shine za a baka ladansa saboda addalu alal khairi ka fa'ili wanda yake nuna kan alkhairi kamar shi aikata to daga bayan ya je wani sa kuma na haramun wannan bata shafe ka wannan kuma ko ka ko baka da su ba ma a ce kana raye ka yi iya kokarin ka tarbiyan ka sai kan ya gara. sai zama mara tarbiya ya je zama ɗan kwaya da dan fashi da makami yana shan giya yana zina waye ai ba za a tsora maka wannan laifin ba don wala zirwa waziratun zira ukhra kuma kai kai ya kokarin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha biya abin da zaka iya yi kenan kamar na sai waye lokaci ya yana tara da kuɗa mm. bayan yi mafarki ya mm. kan ya ga ko kamar hanyar a mafarki da ke ai shi ne yake ba bashi wannan kuɗin dole ya fara a wannan yake tambaya ya halatta mm. ya amfani da wannan kuɗaɗen ko kuma zai tafiyar zarfi a rawatar da abin da ya faɗa shi ya to ba ya ce kai sadaka ba ne me yasa ba ka tambaya kamata sadaka <laughs> kuɗi ba so shi irin mafarki na aljani ba lai aljani makaryaci ne ta faɗa so da ka ba a biye masa a abin da yi amma dai ka zo kaga kuɗi a ɗakinka. ka san nawa ya ba cikiya za ka yi ko kai kaɗe ne a ɗakin gida akwai masu shigowa a ɗakin akwai abokanenka akwai masu kama ka ziyara Allah ba wanda ya yi kuɗin sa a wannan wurin zai iwa wani abokin ka ne yar aljani sai zai maka ƙarya a mafarki sai baka shi yake kawo maka kai da su kaga yana sai halaka ka ne wa in kai cikiya baka samu mai shi ba sai kai sadaka da shi a matsayin ka tsinci kuɗi ka samu mai shi ba amma ita amma ka bai wai aljini yana kawo maka kuɗi ko wani abu yana yana yana son ɓadda kai ne bai wai ya kawo maka kuma amma yana son ya ɓadda kai ne don aljini zai iya shiga irin ta mutum ya je ya dako a bashi kuɗi kun banci matsalan domin yana iya kamance kamanceceniya da mutum yanzu a cikin kasuwan nan kila akwai masu aikin kuɗi wanda aljini ne ba mu sani ba to kaga idan ya samu kuɗi zai iya samun kuɗi din a lokacin da ya sura ta mutum kuma ya iya kawo maka a suran ta mutum mun bayyana so saboda haka wannan ba ba wani abun da za a inkarin sa bane don aljani ya ba mutum kuɗi amma cewa aljani suna sace kuɗi shine mun ba ku a same cewa ku je ku nemo mana to <laughs> aljani yana sace kuɗi <laughs> kaga da suna ta kuɗi na ba mai iya je kuɗi a shagonsa ko a ko a ɗakinsa amma akwai wanda aljani suka sacewa to sai ga mana cewa aljani sun sace masa don galibin su ba mutane kirki ba dika an ce shayatinul jin kangararrun aljani shikanun aljani inda Allah ba su daman sace kuɗi da ya kamata a ce ba wanda ya sai aje kuɗi ma tunda suna neman ranka ma su cutar da kai su halakar da kai ballanta na dukiyanka da ba wanda zai aje kuɗin sa a sai ko a wata durowansa ko a wani ɗakin sa gobe kuma ya zo ya samu ko a wani wuri ka je ka tusa ko a aljifun ka ma sai iya sa hannu a aljifun ka ya cire to Allah bai ba su wannan daman ba amma za su iya shiga jikinka kuma su cutar da kai fiye da ma su barnata maka dukiyanka ko ne abu amma su kwashe dukiyanka ya fi sauki akan shiga shiga cikin jikinka amma idan wasu sun suna da sun je sun kano mana cewa lalle aljanin suna kacewa mutane kuɗin suna neman wannan ilimin amma da su iya shiga irin ta mutum su je su nemi kuɗi kuma su zo su kawo maka din duk zai iya yiwa tunda suna iya tashakkuli da abin nan da mutane kai ka dauka mutum ne kana ta mu'amala da shi baka san cewa kuma aljani bane ya sayar maka abu ka saya a wurin sa duka wannan zai iya zai iya faruwa Allah ba su wannan daman yanzu kila a cikin mu nan ma akwai aljanu sani ba ko guda biyar ko shida ba aka gane ba eh, amma dai kar ka ji tsoron su in ka ji tsoron su sai su kama ka mm. na'am alaikum <laughs> mm mm ita kira sallah na farko ran juma'a ana yi in kana ciki me ya kamata kai abin da ya kamata kai shine ka kwaikwaye shi sai abin da za ka yi ana cikin kiran sallah bayan an kira bayan kira sallah na farko ana nafila kiran sallah na biyu shine ba a nafila saboda liman ya riga ya shiga in an kira liman ya fara hudu ba kana zaune a masallaci baya halatta ka tashi kai nafila amma bayan kiran sallah na farko wannan ya halatta kai ta nafifilin ka har lokacin da liman zai zai hau kan minbari na'am kota. a ah, karisa tambayan kan na ya bayan da ya sallan la'akari kan cewa ya rafkan fara shafin kan ba liman ta ya rafkan ma a gama wannan ku ce da wani ya samu raka biyu liman ta yi masa da raka a yi ya kawo raka da liman ya tashi daya ya hmm. bayan ya gama cika sallansa bayan ya cika raka kafin ya sallame kenan sai ya bi liman shi kan ba da sallah ai ya ƙara raka ɗaya da gangan a sallanka da ake tsawon nan tattaunawa ya tashi ya cika ta zan sai sallah bai nan sallan sa dai don ya riba alaƙan sallan sa da liman wannan kuma ba matsala ba ne mun karanta hadisin Mu'adh bin Sau da haka da da aka yi sallami a raka ta uku shi kuma dama raka a biyu ya samu zai ƙara biyun za ana ta tattaunawa a an yi rakanuwa ba a yi ba har ya gama raka a biyunsa ya salla har ya gama raka a biyunsa ba a gama ba sai ya salla mai kawai amma ba zai bi liman ba in ya bi liman ya ƙara raka ɗaya da gangan sallansa duk wanda ya ƙara raka ɗaya da gangan ba da sallan sannan ce ce ku ce da za a yi ta yi fa mai takaitaccen lokaci ne shi zai ba da daman a tashi a cika sallah amma idan an yi ta hira an yi ta waye waye abin ya yi kofa to fa sai ya sake sallah wasu malamai ma sun kayyade shi da magana kwaya biyar kawai wannan manzo ma yayi da da zuje da ni cewa da sallah mai raka'a biyu ya sallahi an rage sallah ne ko an ko kwayi mantuwa sai ce kaga da yake nan ban rage ba ban yi mantuwa ba sai a dole dai akwai guda daya kenan ka manta ne dai kaga biyu na hudu kuma sai tambaye bai abin da zai dani ne faɗa haka ne kaga hudu sai suka ce eh lalle haka ne raka'a biyu aka sallame kaga biyar to ma ne sun tafi ba za ka wuce magana kwaya biyar din nan ba idan ka wuce ta yawa tana a ce yanzu wai mutum an tsere masa da raka'a biyu liman ya sallame har kai raka'a biyu ana na ana tattaunawa ji magana ake ai an yi magana ta kai talatin ma to kaga wannan ya kamata su sake sallah amma kawai sallan nan fa muna ga bata cika ba bata cika ba ko eh bata cika ba ne sai a tashi ya kamata ya samu yaƙini in mutane mafi yawa sun yi magana sai samu yaki in maganan da za su yi tare kansu a matsayin magana guda ɗaya ne eh lalle ba ki ka ba ko da mutum dubu ne suka faɗa kaga magana ɗaya za a ɗauke ta amma wancan ya faɗa to sai wannan ma jira shi faɗa wancan kai neman ya sake magana ana ta tattaunawa har mai raka'a biyu da gama raka'a biyun sa kai ana na ana tattaunawa ana tattaunawa ta yi tsawo ta yi tsawo so wannan da ya yi sallah da sallame wansu gida shi kenan amma tun da bai sallame ba ya gama raka'a in azhar ɗinka. raka hudu kuma ya zo ya sake bin lima raka ɗaya kafin ya sallame ya yi kara kashi da gangan sai ya sake sallah an kuma bayan ya sallame ne sai ya bi ɗin a wani ƙarin raka a wannan ya yi jahilci ne sallansa ta riga ta yi na'am zai baji a ina zai bajin to da wani baji zai bayan ya sallame ya sa. ne bajin a ciki ai karin ne ba a cikin sallah ya shi ba ai bayan ya gama sallah ne ya zai yi ai ya riba alaƙar sallah su da liman ai hmm. sai dai kuma sai dai idan zai yi da rafanuwa tare da liman ana kuma kobe ma ba matsala wani amma dai shi ba wani ƙarin da ya a cikin sallansa Mm.

to mm-hmm. ya yaushe ya samu labarin bayan ya fita daga masallaci? To sai ya yi yaya? Sai ya bara ka ce ya samu labari ba zuwa kai aka gaya masa to sai ya fara ji liman zai kara raka daya bayan ya sallame ya kara to kaga wannan kake yana shakka sallar ta cika ko kaga akwai bambanci idan sallah kana shakka sallan ka ta ko ta cika dama an ce ka kara ka kara raka'a daya saboda haka anan kare raka'a daya da ba kuskure wani amma yana da ne sallan sa ta kai kara raka'a daya da gangan ba ita sallah na'am hmm. riga liman ruku'u ko riga shi sujjada baya halatta a sallah amma ba ta sallah amma in ka riga shi kabbaran harama ko ka riga shi sallamewa wannan shi ne baka da sallah auli guda biyun nan can kuma ruku'u da dagowa su da dagowa duk haramun ne ka riga liman so da manzon a ce wala takhtalifu ala imamikum amma malamai ko suka ce sallah ba ta baci ba na'am mutum ne ya sallame bai sallah da ya sallame tuna bai sujada ɗaya ba ba ya zai yi sai ga mana wace a ce A raka a ƙarshe ne shi kenan sai sujadan ya yi sujadan kuma fadi bayan nan amma yin a ne ta baya ko ta farko ko ta biyu ko ta uku wannan sai ya sake a ya sake ta da fatiha kawai sai ya zauna idan ya zauna ya tahiya idan ta farko ne ko ta biyu bai wa sujadan ba to su sujadan kabli zai yi da ai ya rage fatiha na ƙarshen kuma fatiha zai shi sun shi ne ma baniyan yana mai gini in kuma a raka'a ta uku ne wanda ke yi wa sujadan ba wanda ba ta da fatiha me sallame sai tuna bai mata ba ya je kuma ita zai kawo raka'a ɗaya mai fatiha kawai to anan idan ya zauna ya sallame zai sujadan ba ne dan surata suratul julus lam yafuta da suran ba ta kubuce ba da zaman tsakiya sai waye Eh, to idan lalura ya sa in ka bar kayanka misali ka je masallacin za a sace maka kaga ya zama lalura kai sallah a wurin kayanka musulunci ba zai takura maka ba don kiyaye dukiya shi ma lalura ne za ka sai kai sallan ka inda kayanka yake sai kuma kai kokari ka dauki mataki na wanda wani ya jira maka ko kuma ka dinga nadewa a lokacin sallah na'am Yeah. Mm. a ah, kamar karatun dama shi din ne ai ai shi ne karatun qur'ani malam wanda tambayan ma hakan yake nufi ai ba matsala ai amma ai a hankali in an raba karatun qur'ani a za ana son a sauke qur'ani ai addu'an sai ai a hankali kada karatun wani ya dinga shiga wani kowa ya yi shi a nitsi kuma an sauke qur'ani kowa ya karanta izu ɗaya ko izu biyu ai addu'a kuma ubangiji ta'ala ya yaye mana wannan masifan ta wasu ne da kyawun ayyuka na'am amin Lafiya mm-hmm. masu musu bukatun suna da kai na'am Allah ba su lafiya Allah ba ka lafiya ga ba talauci ba ne kam yawa na sai take babban ciwon ka ai Allah ba ka lafiya za wage to ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم برحمتك أمنا واغفنا شر ما أهمنا وأهل الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا بالبعث رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفع إلا شفعك واشفع لا بعد سقم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين